Barka da zuwa tashar tsakar gida. Ka tashi neman aure sai an bijiro maka da bukatu iri-iri. Tunda na ambaci aure lokaci yayi da ya kamata hatta duk laifin nan duk ku soke su. Allah kuwa. wace a yi laifi ku gaya min wace a yi mu muka jangalo mu kanmu fitina da yawa ka haifi yarinya ka yi mata tarbiyya ka yi mata kaza kaza kaza sannan ka sake sai gado ka kai ya ga dama ya koro maka ita ka zo kana ta tagumi kana salallami farko wace a yi laifin mai allah ya ce a wa'atun nisa'a ya ce laifeta hunna shirme ne kawai abinda muka ɗauka ba ina inkarin al'adar mutane ana amfani da al'ada al'adu na mutane al'ada al-muhakkama sun ce dararun yuzalu wa adatun qad uhkimat wa kadhal mashaqqa tajlibu at-taysira wa shakku la tarfa bi mutayaqqana wa akhlis an-niyya in qasadta ish umura na'am al'ada conventional practices na mutane ana aiki da shi amma kar al'ada ta zama ta shigo tana sa a wahala a akan sayan gado da lefe da kujeru da uba zai yi da kaza da uwa sai ta kai ana sai da gidan ana sai da wasu kayayyaki ta kan me har auren ya kasa yiwa har akwai masu zama masu leƙa an kai eh, mu ga abin da ya kawo daga nama ma a sace ana samu to mun shigar da son zuciya ne shi sa da yawa za ka iske matasa na son aure wannan ya zama kandagarki ya hana auren domin a ƙa'ida ta musulunci ko a ƙa'ida ta zamantakewa miji ne ya kamata ya yi wa matarsa komai yadda muke yi din na al'adarmu an ce a ba mace sakan wato gurin zama sai kawai mutum ya share ɗaki ya masa fenti sai jira uban yarinyar wai shine zai zo ya shimfiɗa masa leda uban yarinyar wai shine zai sa masa labule uban yarinyar wai ne zai sa masa gado uban yarinyar shi zai sa masa katifa uban yarinyar shi zai sa masa fulillika uban yarinyar shi zai sa masa zanin gado uban yarinyar shi ne zai siyo masa cokalin da zai ci abinci uban yarinyar shi zai siyo masa ludayin da zai shafura uban yarinyar shi zai siyo masa butar da zai shiga ban daki ya tsarki ya alwala uban yarinyar shi zai siyo masa botikin da zai wanka uban yarinyar zai siyo masa kwandon soso uban yarinyar ne zai siyo masa rusho da za a yi girki da tukunya duk wai uban yarinya ne zai wannan gaskiya an cuci uban yarinya ya baka yarinya kuma ya baka cokalin da zaka ci abinci a'a kai ya ba mana kai ya ba wanda ta fita ba za ta tafi da kayan ayo ayan lalata su ba wani magana wani za ta fita tafi da kayanta kai za ka yi komai daki aka ce ka bata ita kawai ta zo daki kai za ka yi gado kai za ka yi kwaba kai za ka yi komai kawai abin da za ka ka maka amarya in ta tashi fita ma ba wani matsala kawai ta ɗauka yanta ta fita shi ya fi asiri da a ga cewa ana zuwa ana kwasa kaya kwasa kaya nan da ake wata nan ai ba daidai ba ne a zo da abin nan a dinga ɗiba kaya ta ɗiba kaya so da aka dama kayan ka ne in tana son ka zauna in ba ta son ka ta ɗauki jakarta salamu alaikum san da dare mata so da aka maza ya kamata in kai wa mace kaya ma kafi fi kima ta fi daraja kuma ta fi zama da daraja Wani ce ta wato buku yadda buku yarbawa na yi aimala haka ma duk sauran kasashe ake yi mm. duk sauran kasashe haka ake sura ka kai mata kaya wannan lefe da ake dama kayanka ne lefe rage maka hanya akai kai mata ɗinke-ɗinke kafin ta zo don ka huta wannan dama kayanka ne shafe-shafe kayan shafe-shafe ne da kayan kwalliya da kayan after dress da sauransu da, sauran kayayyakin yin kwalliya da ado da sauran su da kake sai mata me wani abu a cikin wannan dama ko ma ta zo a cikin haƙoƙinta goma akwai waɗannan kayan to ka muna nan muna waya mu da kai sai an canza ku za ku dinga yin wannan kayan